فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساكي سادوا وأن مسلاتي بتارن البركة مسلاتي مغلقة لكي ننشكين قلن بوتي أجهر بوتي أو أن يمتشينا السبر a yau shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 wanda kuma yake daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha tara a wani majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratu taha gabanin mu ci gaba da tafsirin ayoyin da za mu ji karatunsu ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wani ya rubuto yake tambayar wai tsakanin liman da ladan wa ya fi lada so na karanta wani tambayar domin ta zama kamar samfuri ya kamata idan za a yi tambaya ka yi tambaya mai ma'ana wacce za ka gina wani aiki a kanta kai yanzu ladancin za ka yi ko limancin har kake so a gaya maka wanne za ka yi wanda ya fi lada ah, ana so tambaya ta zama tambaya ce da za ka gina wani aiki a kanta yau da wasu abubuwa ne guda biyu waɗanda suka bijiro maka kowanensu alkhairi ne amma ɗaya za ka iya yi dukkaninsu ana bukatar su amma ɗaya za ka iya yi kana iya tambayar cewa wanne ya fi kamata ka yi ka yi wannan ka bar wannan ko ka yi wannan ka bar wannan in ba za ka yi haɗa su duka ba amma ka ce wai da ladanci da limanci wanne ya fi lada gobe kuma sai ka rubuto mana ka tambaye mu kuma da liman da mamu wanne ya fi lada jibi ka ce to da mamu kuma da ladan wanne ya fi lada shi kenan kai ta bamu wani assignment na ba gaira ba dalili sauraka wannan ba tambaya ba ce da da ya dace har mutum ya yi ni ma ban san ansar ta ba ka zan san waye ya fi lada kowa Allah yana ba shi ladansa gwargwada ikilasinsa gwargwada yadda ya dabbaka wannan abin da aka umarce shi da shi sai kuma ya sake tambayar cewa menene bambanci tsakanin afuwa da gafara da rahama to kaga wannan ba laifi tana da ma'ana bambanci tsakanin gafara da afuwa da rahama duka an ce Allah yana yi yana yin afuwa yana gafara yana rahama gafara shine mutum Allah subhanahu wataala ya ya suturce maka laifinka ya ɓoye maka shi ta yadda ba zai kama ka da laifin ba ko da an je lahira an kira maka waɗannan laifuffukan duk ka yadda ya ce to jinka na gafarta maka ma'ana na sitirce maka wannan laifin kalmar gafara tana nufin koye abu kalmar afuwa tana nufin ibtal wal izhab wato Allah ya goge shi ya kankare shi ya shafe shi ya kusar da shi shine afuwa in an ce Allah yawa mutum afuwa shine gaba ɗaya an goge laifin ma gaba ɗaya mutum ya yi abin da ya cancanci a yi masa horo sai Allah ce to yayi masa afuwa ana ya goge wannan laifin da shi da wanda bai yi ba su yanzu ɗaya suke wanda ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rika roƙa idan ta samu dacewa da lailatul qadri dan ta tambaye shi me za ta ce in ta dace da lailatul qadri annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ki ce Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa ka kai min afuwa shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake maganar waɗanda wanda aka bata masa aka yi masa ba daidai ba Allah ce yana iya ramawa daidai gwargwadon yadda aka yi masa kada ya wuce ya ketare iya abin da aka yi masa amma wanda ya afuwa ya kuma kyautata ya gyara to ladansa yana wurin Allah wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha فمن عفا وأصلح فأجره على الله عفا أنا نفن يا ya ɗauki wannan laifin da shi da babu duk ɗaya Sana kuma ya bi shi da gyara wato ya riƙa yi wa wanda ya masa laifin wani kyautayi ma wani kyautatawa ta musamman Allah ce to ya zo shi zai biya shi ladansa ladansa yana wajensa Allah ce fal ya'fu wal yasfahu falyafu wal yasfahu al'afu was safhu su yi afuwa su masu kau da kai wato su buɗe shaban shafi na zamantakewa ka ce Allah ya yi wa bawansa afuwa ko bawa ya roƙi afuwa a gurin Allah to yana nufin ubangiji ya share masa wannan laifin gaba ɗaya kawar masa da shi da zama shafin ayyukansa ya dawo ta tas babu wasu laifuffuka da aka rubuta masa rahama kuma shine abinda bawa zai samu na tausayin ubangiji subhanahu wata'ala gare shi wanda tausayin nan yana da athar wato akwai abin da yake biyo bayan tausayawar idan Allah ya tausaya wa bawansa to zai ga alamun tausayawar a lahira aka ce Allah yawa bawa rahama zai ba shi gidan aljanna zai ba shi rayuwa mai kyau zai kawar da shi daga azabar wuta wadda ita ce rahama rahama tana da athar tana da abubuwan da suke biyo bayanta ce Allah ya yi mana rahama a nan duniya shi ne ya ba mu abinda rayuwarmu za ta tafi da shi abinda ba rayuwarmu za ta yi sai da shi ya ba mu rai ya ba mu lafiya ya ba mu ci da sha ya ba mu iskar da za ta shaƙa wannan duk athari rahmatillah banzur ila athari rahmatillah da Allah ke cewa ya saukar mana da ruwan sama wannan shine alamun cewa ubangiji ya tausaya mana wani shi ake cewa tausayi tausayi abubuwa sukan biyo bayansa na samun biyan bukata ko wani samun shi na sakamako wani shi ake cewa tausayi sai wanda yake cewa shi dan makaranta ne yana zuwa makaranta kuma yana da aure ita ma matar tana zuwa makaranta to amma suna dan fama da kuncin rayuwa abinda za su ci wani lokaci ma yakan musu wahala wato suna ɗan cikin matsuwa to shi wai za su iya family planning har lokacin da su kama karatu wato matsalar ba a kan shi take ba a kan ita yarinyar take a kafin baɗi matsalar wato ya kamata mutane su sani cewa arzikinsu da cinsu da shansu da na 'ya'yansu ba a hannun sai ke bayan hannun Allah kakka ɗauka kai ne za ka iya samun musu da a ce ba ka zuwa makaranta to dole ka samu wa matakar yayanka abinci kuma kai ne mai yin wannan a Allah subhanahu wata'ala shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa Allah shi ne mai baka arzikin ba kai kake ba wa kanka ba shi yasa lokacin da larabawa suke kashe 'ya'yansu saboda suna fama da talauci ko ku suna tsoron shiga talauci wato suna kashe 'ya'yansu da rai ko don talauci ya dame su sun gaba yadda za su ciyar da su sai su kashe su suna ga in sun yi haka za su kubuta daga nauyin da yake kansu ko kuma a'a suna da wadatar amma suna ga in suka ce za su ɗaukan abin da suke da shi suna ciyar da 'ya'yansu za su talauci kuma da Allah ya hana su kashe su sai ce wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci mu ne za mu azurta ku kuɗin da kuke cikin talauci ko mu ne su ma za mu azurta su ce wala taqtulu wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci ci da cin su da shan su daga wajenmu ne yake Allah na cewa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun sama arzikin ku yana sama haka kaga ba wanda zai iya tare maka shi in yazo ubangiji in yazo in ya sako maka arzikin ka ba mu iya tare maka shi sai Allah ya ce faftago inda Allah rizq ku nemi arziki a gurin Allah saboda ka ba aqida ce ta musulmi ba ya ɗauka cewa dabararsa ce take bashi ba haka bari ya ɗauki wani mataki don ya ga cewa ya kauce wa talauci ko ya kauce wa rashi Allah yana baka wani lokaci ma a samun iyali ka yalwata masa shi kansa yana daga cikin asibabin risk yana daga cikin abin da yake sa bawa Allah ya yalwata masa a ce Allah ya baka iyali kai ma kana yalwata musu kana bakin ƙoƙarin ciyar da su to wannan zai iya zama dalilin da zai sa ubangiji kai ma ya buɗa maka hanyoyin samu ba kaɗan ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra ubangiji ya ce mai wadata ciyar daga daga wadatarsa wanda aka kuntata arzikinsa ya ciyar daga abin Allah ya bashi wato dan abin Allah ya hore masa Allah baya kallafa wa wani rai sai abinda da ya bashi dama a kansa sanace sai ya ce sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra Allah zai sanya sauki bayan tsanani Allah ce ya kunu fuqara yughdihum Allahu min fadli in sun zama ba su da wadata ba su da shi to Allah zai wadata su daga falalarsa wanda wannan sa da yawa daga cikin magabata suka ce shi kansa aure yana daga cikin asbabin risk abinda yake sa Allah subhanahu wataala ya buɗa wa bawa daga arzikinsa yana ta zuwa ta ko'ina zaka in mutum yana da wannan aƙidar ba zai yi tunanin cewa samun haihuwa shi zai hana shi zai sa ya rasa abinda zai ce sha rashin haihuwa shi zai sa Allah ya bashi ba zai kawo wannan ba don Allah ya riga ya gama masa bayanin yadda arzikinsa yake yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir shi yake ba wanda ya ga dama ko shi yake tauyewa wanda ya ga dama bayarwar da tauyewar ba ta da alaka da ya haihu ko bai haihu ba yana iya haihuwa ko kowa yawan yaya kuma Allah ya buɗa masa ga yadda kowa yana ce koshi har ma yana taimaka musu yana iya zama daga shi sai matarsa kwal amma kuma kullum sai an taimaka musu duk Allah yana yin wannan to sannan inda matsalar take mu fahimci cewa ita haihuwa kyauta ce daga Allah subhanahu wataala lafiyar mace ko lafiyar miji ba lai su mu ya'ya ba in Allah bai nufa ba suna da lafiyar babu wata matsala tare da su Allah na iya rike haihuwar in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya hana ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima ubangiji subhanahu wataala ke sanya haihuwa kowace iri ce ta haihuwar yaya maza mata haihuwar yaya maza haihuwar yaya maza da mata duka Allah ya ce kyauta ce daga wajensa shi yasa annabawa in suka tashi addu'a su ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya Allah kai min kyautar zurriya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa muka yi masa kyautar ta zama kyauta ce saboda haka wannan kyauta idan ka ce kai ne za ka yi wa Allah subhanahu wata'ala lokaci da kake son a ciki kai kake son kyautar to Allah na iya riƙe kyautarsa ka je ka yi ta wa 'yar mutane magunguna ko a ita mata allura wacce ita ba a ma san mahaifarta ya take ba taba haihuwa ba ka aure ta tana cin amarci kana ta mata allura ƙarshe sanda za a zo ana son 'ya'yan kuma allah sai hana sai a shiga kuma zulumi a shiga nan a fita nan ana neman yadda za a samu haihuwa da ƙarshe shi idan ya ga ta ƙi haihuwa zuwa zai yi wani auren ita kuma ta ci gaba da zama a haka da akwai irin waɗanda hakan ta faru gare shi wanda mu mun gansu saboda wai yana makaranta ya aure matar ya yi ta yi mata allurai ta ba ta ƙwayoyi wai saboda shi ɗan makaranta ne ƙarshe gan makarantar matar kuma ta kasa haihuwa ya yi ta ɗaukanta aje nan asibiti a fita aje ijib aje ina ne aje ina ne ƙarshe duk dai allah ya hana haihuwar tunda kun yi wa allah lokaci to shi kuma yanzu bai ga dama ba ƙarshe haka ya fita bar haka ya tafi ya je wani auren ya ƙyale ta sauraka ita kanta wacce za ta yadda da wannan kasassabar ba ƙaramar sakara mace ce wai saboda tana school shi ya mata allura ko ya kai ta mata wani abu saboda shi ka a yi masa haihuwa in ka san ba za ka iya rike ba za ka iya rike auren ba me yasa kai ka haƙura ba ka gaba school ɗin kai ne kai ka yi ka haƙura kai ta azumi amma tun da har ka yadda ka yi sai ka roƙi Allah ya baka yadda za ka yi amma ba ka jefa 'yar mutane cikin garari ba saboda wata buye bukatarka sauraka ni ba na ba da shawara da irin wannan gaskiya ka mai da abubuwanka ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ba zai hana maka yadda za ka yi ba matuƙar ka dogara da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى Allah subhanahu ya ci gaba da labarta mana abin da ya faru tsakanin matsafa da fir'auna bayan Allah subhanahu ya ba wa annabi Musa rinjaye ya ba shi nasara akan wannan gayyar matsafa da fir'auna ya kawo suka faɗi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da ubangijin annabi Musa da Haruna da haka ba za su ƙara yarda da bautar fir'auna ba ba za su yarda da allantakarsa ba shi kuma ne a lokacin ya musu kurari bayan ya tuhume su ya zarge su da cewa wani makirci ne suka shirya ba don komai ba su kori mutane daga kasar su karbe mulki ya dawo hannunsu su da musa alaihissalam da zama su zama su ne waziransa su ne kwamishinoninsa da ministocinsa ya tuhume su da cewa shi ne babbansu da ya koya musu tsafi za ka haɗin baki ne suka yi kuma ma ta yaya za su yi imani ba tare da izininsa ba da haka ya ce da uƙaɓta an na kuma wa kuma min khilaf wala ban na kuma fi juzo'in nakhli wala ta'alamunna ayyuna a a zaben wa abqa yake musu barazanar cewa zai yanke hannayensu da kafafuwansu a tarnake ya yanke hannun dama kafar hagu ko hannun hagu kafar dama sannan ya tsire su ko ya gicciye su ala jizo'in nakhli akan kututturan dabinai ce kuma daga nan za su sani cewa shi ko annabin musa ne ya fi tsananin azaba kuma azaba su tafi dorewa. ko kuma shi ko musa ɗin da suke yake alama sun tsorata da shi da shi da shi zai gane waye za su gane wane ne cikinsu yake da azabar da zai iya musu kuma azabar da za ta dore ba ta yanke ba to shi ne su kuma a wannan lokacin imani ya riga ya ratsa su babu abin da zai sa su su tsorata ko su karaya ko su dawo su ci gaba da barnar da suke a baya sai suka ce masalan nu'thiraka ala ma ja'ana min al wallazi fatarana ba za mu taba fifita ka ba akan abin da yazo mana na hujjoji bayyanannu wato abin da muka gani daga Musa alaihi salam hujja ce bayyananniya wacce take tabbatar da gaskiyar annabcinsa take tabbatar da gaskiyar Kaɗaitakar Allah subhanahu wataala da cikar ƙudurarsa. hujja ce bayyananniya da take tabbatar da cewa fir'auna ba Allah bane kamar yadda yake da'awa fir'auna ba ubangiji bane kamar yadda yake da'awa saboda haka ba za mu taba barin hujja bayyananniya irin wannan ba mu kama ƙarya ba za mu yi ba a nan kiran hujjojin da annabi Musa alaihi salam ya nuna ko kuma mu'jizar da ya nuna da cewa hujjoji bayyanannu ne dan su nuna fir'auna cewa shi ma ya kamata ya zo ya yi imani kamar su tunda abin da ake jira shi ne a ga hujja bayyananniya to kuma annabi Musa ya nuna hujja bayyananniya don haka kamar hannunka mai sanda suke yi masa cewa gaskiya fa yanzu ta bayyana babu abin da ya rage masa shi ma illa ya ajiye girman kai ya watsar da wannan abin da yake ji da shi na jiji da kai ya dawo ya bi annabi Musa alaihi salam su yi imani tare suka ce wallazi fatarana ba za mu fifita ka akan wanda ya kagi halittar mu ba wato shine Allah subhanahu wataala wanda babu mu yayi mu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un bai da zai su cewa Allah wanda yayi su daga daga babu fatara shi halittar abu daga daga wato daga babu ba tare da an kwaikwaya gurin wani ba haka suna gaya masa cewa ko wannan kadai ta ishe mu wato hujja da za mu bi annabi musa a.s. mai imani da allah domin shi ne ya ƙage halittar mu don haka suna gaya fir'auna cewa da shi da su duka halittar allah ce shi ya tabbatar bai yi wata halitta ba ba wata halittar da ya halitta da ba shi ya yi kansa ba ba shi ya yi wasu ba don haka da shi da su duka akwai mahaliccinsu wannan mahalicin nasu shi cincinta abauta masa da haka yaya za a yi ga wanda ya yi halitta ga wanda ya halitta ga wanda bai yi halitta ba su ɗauki bautar wanda bai yi halitta ba su bar wanda ya halitta a hum ya a ne da take cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun an halicce su ne daga babu ko kuma su ne suka yi halittar wato su sun tabbatar yin su aka yi kuma akwai wanda ya yi su tunda su dai ba su suka yi kansu ba to akwai ku wanda ya halittar tasu shine Allah subhanahu wataala shiriku na ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun za su rika bauta ma wanda bai halicci komai ba alhalin su waɗannan da ake bautawar su aka halitta ashe wanda bai yi halitta ba ba a bautarsa يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوة نسكي يا قوة متاني كبوتا وأبنججم كبوتا وأبنججم كواند يهل تشيكو يهل تشوات نسكي غبا تشيكو أشي صفة تهلتا ita ce sifar da take nuna cancantar abauta abin bauta tun da fir'auna baka yi halitta ba to baka cancanci fifita ka ba akan wanda ya halitta ce wallazi na. wanda ya kage halittar mu shine Allah subhanahu wataala sannan suka ce faqdi ma an qad ka hukunta duk abinda ka hukunta duk abinda ka yi yi. duk abinda kake kurarin ka yi mana na ka yayyanke hannayen mu da ƙafafuwanmu a tarraki to yi, ba za mu fasa ba za mu yi watsi da imaninmu ba ba za mu zubar da imanin da muka yi ba ko mai ma za ka yi ka je ka yi wannan ta ci ne mataki na ɗanɗanar ɗanɗanan imani yayin da mutum ya ɗanɗanan imani to a lokacin zai gwammace wato a jefa shi wuta a ƙoda shi akan ya bar abin da yake kai na imani hadisi ya tabbata cikin sahihaini hadisin bukhari da muslim daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu النبي صلى الله عليه وسلم كنت ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار النبي صلى الله عليه وسلم يتي أبو أكو وأن دسك كسن تيتا تارد شيت وأن يدن دنون إيماني wanda ya kasance Allah da manzansa ne suka fi soyuwa a wajensa fiye da komai fiye da dukkan wani abu ba Allah ba sanan kuma ya so mutum ba don wani abu sai don Allah sanan ya kyamaci ya koma kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda yake kyamar ko yake kin a jefa shi cikin wuta wato yana daukan kafirci daidai yake da a jefa mutum cikin wuta saboda haka <clears throat> waɗannan bayan Allah waɗannan matsafa a da yanzu sun yi imani kuma imaninsu ya kai ƙololuwa ya kai mataki na ƙarshe saboda ka babu yadda za a yi su iya dawowa su bi fir'auna a matsayin shi ne ubangijinsu su ci gaba da bauta masa su watsar da annabi musa da haka suka ce faqdi ma an taƙaf Wani siga ta umarni tana nufin taswiya wato ko ka yi abin da za ka yi barazana ko kakka ko ka duka ko kai kaɗan mu ɗaya ne a wajenmu ba za mu fasa abin da muka yi niyya ba faqdi ma an qab ka je duk abin da ka yi kai ina taqdi hadhihi alhayat ta duniya. wato kana hukunci ne a wannan rayuwar ta duniya kawai wato hukuncin ka baya wuce nan amma ba zai kai ga lahira ba abinda zaka yi mana azaba ce watakila za ka yi ƙarshen azabtarwa shi ne ka kashe mu to da ka kashe mu shi kenan sauran abin da ya rage a gaban ka gawa ce amma da jirhin limayyatin ilamu in za ka shekara dukan gawa ko sukanta ko caccakanta ba ta ji komai ba abin da duk za ka yi kayi ƙarshen iya iyakar abin da za ka yi mana kenan ta ƙutu hazin hayatar duniya saboda haka hukuncinka da azabar ka, hukunci ne mai karewa a nan duniya mai tsayawa a nan duniya sannan kuma hukunci ne wanda yake da ƙarshe yake gushewa ka ba zai cuce mu ba amma ba ka da iko ka bi mu lahira a can ka yi mana hukunci irin yadda kake so mun koma ga Allah shi ke mun kubuta daga gare ka Za ka inda ma'anan liƙasirin mausuf ne a lasifa. ma'ana wato kai fir'auna iyakarka duniya amma ba ka iya yin wani abu a lahira <laughs> wannan maganar tasu tana nuna cewa mai hankali ba zai taɓa auna tsakanin jin daɗin duniya da lahira kuma ya ɗauki na duniya ba da Allah ya ba mutum cikakken hankali ya duba jin daɗin duniya ga kuma na lahira aka bujiro masa da duk abubuwan guda biyu to fa ba zai taɓa yarda ya zaɓi jin daɗin duniya ya banda lahira ba domin jin daɗin duniya na farko iyakantacce ne na biyu taƙaitacce ne ba shi da tsawo jin daɗin lahira wani abu ne wanda babu wanda zai iya suranta yawansa da cikarsa fiya ma la ainihin ra'at wala uzunin sami'at wala khatara bi kalbi bashar abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba da adam bai taɓa tunaninsa ba wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'a bima kanu ya'malun babu wani rai da ya san abinda aka boye musu aka tanadar musu aka boye musu na jin dadi sakamakon abin da suke aikatawa wannan girman sa da fadin sa da zurfin sa ba wanda ya sani sannan ko mai dorewa ne ba mai yankewa bane ni ba cewa take mai dorewa ukuluha da'imun wa dhilluha da yake cikin aljanna na ciye-ciye da inuwar da ke cikin ta da'id mai ɗorewa ne mai zarcewa ne mai dawwama ne ba wani abu ne wanda yake yankewa to babu wanda zai san wannan da kuma yadda da haka sannan abin juro masa wani abu na jin daɗin duniya ya zaɓe shi ya bar na lahira ba zai yi matuƙar da yana da hankali zai yi tunanin cewa wani abin da za a ba shi ɗan kaɗan ne kuma zai wuce to suka ce ba za su fifita shi ba akan hujjoji bayyanannu ba za su fifita shi akan abinda kan wanda ya kagi halittarsu ba kuma duk abinda zai yi ya je ya yi inna na bi rabbina wadda shi ne sababin kamar suna su ce me yasa muka gaya maka wannan maganar me yasa muke gaya maka cewa ka je duk abinda za ka yi ka yi saboda mai inna amanna bi rabbina mu dai lalle kan mun yi imani da ubangijinmu mun riga mun yi imani da Allah yaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana laifukan mu da muka yi a baya saboda al-islamu yajubbu ma ma qablahu idan mutun ya musulunta to duk abin da ya a baya can za a shafe masa shi ko menene yayi na laifuka matukar ya shiga musulunci to shikenan ya dawo sabo fil ah, Allah zai gafarta masa kullu zai na kafaru in hu yughfar lahum ma salaf a gaya mu suka kafarta in za su bar abin da suke to za gafarta musu to abin da ya riga ya wuce sannan abin da suka aikata kuma na alkhairi wanda suka yi shi dan Allah to za su zo kuma su mori sakamakonsa ko wato bayan musuluntarsu ko da ko sun yi shi a lokacin da suke cikin kafirci to da kafiri zai zama ya yi aiki don Allah ya yi ikhlasi a cikin aikinsa ai kafiri ma yana ikhlasi ko ko kafiri ba ikhlasi yana ikhlasi idan rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din kafiri ma zai iya yin aiki don Allah kawai zai iya zai iya yi to amma saboda kafircin sa ba zai mori wannan aikin ba amma iya musulunta duk aikin da ya yi don Allah yana kafiri to duk za a dawo masa da shi a bashi ladansa don haka su sun yi imani wannan imanin da suka yi sun san dalilin sa Allah zai gafarta musu abubuwan da suka yi na laifuffuka rayuwar da suka yi ta zama matsafa suna yi wa mutane tsafi suna cutar wanda suke so su amfanar da wanda suke so wa ma akrahtana alaihi min as-sihr da abinda ka tilasta mana ka tilasta mu a kansa na tsafi wato da abinda ka tilasta mana mu rika yi na tsafi wannan ya nuna cewa fir'auna tun gabanin zuwan annabi musa alaihi salam yakan tilasta ma waɗannan mutane yin tsafin ko suna so ko ba sa so zai sa su yi tsafi su cutar da wanda yake so su cutar shi yasa muka ga lokacin da suka zo mutum karawa da annabi musa suka sharɗanta masa zai biya su saboda bai saba biyan su ba suna masa aiki baya biya to amma dai yanzu tun da aka zo wannan gabar kuma sun kula da hankalinsa ya tashi su kuma za su yi amfani da wannan damar a lana da ajiran za ka biya mu ya ce ba biya kaɗai ba daga yau kun zama nawa to shi ne yanzu suke gaya masa abin da ya a baya wa ma na alaihi min sihir da abin da ka matsa ka tilasta mana a kansa na tsafi wadai tun a baya can da ma wanda ka tilasta mu a kansa a yanzu din nan yayin da muka fuskanci annabi Musa alaihi salam domin waye a je masa a kawo masa a je a zo masa da dukkan wani mai sihiri ba tare da da yardarsu ko ba da yardarsu ba ka bi kulle sahirin alim duk wani mai sihiri kawai aje a zo da shi ka ansa kiran fir'auna fir'auna yana kiranka akwai babban aiki a gaba zaka dole ka zo kana kana so baka so to da suka zo ne kuma suka ce to za a biya yace ba matsala za a biya to wannan kuma sai ya kara musu kuma karfin gwiwa sai to kenan ma duk da ba wai sun zo bane da yardar su to amma da akwai wani abu da za a biya to shine shine suka zauna suna ta wannan tattaunawar da muka karanta a baya fa ajmi'u amrakum fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa wa qad aflah wa qad aflah al-yawma man ista'la saboda suka fara shishi suka yi ta shirye-shirye wanda yanzu kuma sun karba abun za su yi shi da zuciya daya ba maganar cewa an tilasta musu to shine bayan sun yi imani suke gaya masa haka domin sun fahimci cewa aikin da suke kai da sana'ar da suke yi sana'ar ƙarya ce ba gaskiya ba barna ce ba gyara ba bata ne ba shirya ba saboda me saboda fir'auna yana amfani ne da wannan don ya rushe allantaka ta allan gaskiya ya tabbatar da tashi ta ƙarya to haka su yanzu sun yi imani da allan gaskiya kuma suna fatan ubangiji ya gafarta musu saboda wannan wasu daga cikin malamai suka ce fir'auna ya kasance tun a farkon lamarinsa kafin wani abu ya faru yakan sa a ɗebo 'ya'yan mutane yara ƙanana a koya musu tsafi a tilasta su su koyi tsafi saboda in sun girma su ci gaba da yi masa aiki ko da iyayen sun mutu tsofaffi su ci gaba da yin aiki a gidan fir'auna idan muka karanta ƙisar ashabul ukhdud za mu ga wannan ƙisar gulam kun ga asali abinda ya jawo wannan yaro a gidan sarkin yake kama saboda matsafinsa ya tsufa ya ce ka rika turo wani yaro ina koya masa yadda in wato ya girma ko da ni na tsufa ba zan iya abinda zan yi ba ko na rasu shi ya ci gaba da yi maka haka suna yin wannan wani al'adar su ce saboda haka suna iban yara da iyayensu na so da ba sa so za su tura su su je su koyi tsafi ibnu abbas uh, an roto wannan daga wajensa kamar da yake cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari da tafsirin ibnu abi hatim dangane da wannan gaba wa ma akrahtana alaihi min as-sihri da abinda ka tilasta mu akan sa na tsafi uh, abdullahi dan abbas yake cewa akhadha fir'aunu 40 gulaman min bani isra'il fa amara an yu'allamu as-sihra bil farama wa qala allimuhum taliman la ya'lamuhu ahadun min al-ard Abdullahi dan Abbas yake cewa Fir'auna ya kwashi ƴaƴan mutane daga cikin ƴaƴan Banu Isra'ila ya kwashi yara arba'in ya umarni aje wani wani tsohon gari ne ana kiran shi al-Farama wani tsohon gari ne a gefen garin abin kasar Masar tsakanin Arish da al a nan garin yake kamar yake cikin mu'jamul buldan to akai su a wannan guri akwai matsafa ƙwararru su koya musu tsafi tsafin da ba wanda ya san irinsa a duniya abdullahi dan abbas ya ce fahim min allazina amanu bi musa to daga cikin waɗannan yara arba'in a cikinsu akwai waɗanda suka yi imani da annabi musa lokacin da aka zo wannan karawa an taho da waɗannan yara da aka yi musu irin wannan mummunan training na tsafi kuma suka zo suka ga gaskiya to shine suke cewa amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr mun yi imani da ubangijinmu domin ya gafarta mana laifuffukanmu da abinda ka tilasta mu a kansa na tsafi alhassan basri game da ke cikin tafsirul bagawi shi ma faɗi magana irin wannan inda yake cewa kana fir'aunu yukrihu an-nasa ko yukrihu qauman ala ta'allum as-sihr likai la yadhhab asluhu fir'auna yana tilastawa ayyan jama'a a koya musu tsafi da hujjar cewa inda ba a haka to za a waye gari an wato tsafin ya bace saboda suna tutiya da tsafin to shi kuma yana ganin ci gaba ne na ƙasarsa kamar da cewa muna da wasu al'adu masu kyau ba ma san al'adun su bace sai a rika koyarwa a cikin makarantu ana koyawa yara al'adunmu waɗanda muke ji da su to shi fir'auna babban abin da yake ganin ci gaban ƙasar shine tsafi don haka yake sa ana ɗiban yara ana koyar da su don kada wannan ya bace to shine alhassan albasri ya ce to wannan shine tilasta wanda ya yi domin abu ne wanda za a yi shi ba da zaɓi ba ko kana so ko baka so ya ce ma a karahta na alaihi min sayar suka ce wallahu khairun wa abqa wallahu khairun ay khairun lana minka Allah ya fi mana alkhairi sakamakonsa ya fi naka da kake cewa za ka yi mana wa abqa kuma ya fi wanzuwa sakamakonsa ga waɗanda suka yi masa ɗa'a ya fi dawwama hakanan azabarsa ta fi dawwama shine rayayye wanda baya mutuwa mulkinsa baya gushewa amma kai halakakke ne yau da kai gobe babu kai sauraka ba za mu yadda mu yi saki na dafe ba haka kawai mu yi ka saki reshe ka maganye haka ba za mu yadda mu yi wannan ba kaga anan kamar suna masa martani da yake cewa wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa eh, ayyuna ashaddu azaban wa abqa za ku sani lalle za ku san cewa a cikinmu ni ko shi ko mu ko shi wane ne ya fi tsananin azaba ta fi ɗorewa to shi ne nan kamar suna mayar masa da wannan martani cewa ba za ka haɗa kanka da Allah ba wallahu khairun wa afqa azabarsa ta ni'imarsa ko ladansa ya fi alkhairi kuma wa afqa ya fi wanzuwa inna ma inda huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun sabaru ajrahum bi ahsani yace abinda yake wurin Allah shine mafi alkhairi shine alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in har kun san haka ma indakum yanfad wa ma inda Allah abin da ke gare ku mai karewa ne zai kare amma abin da yake wajen Allah mai wanzuwa ne wala da alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma lalle tabbas za mu saka ma waɗanda suka yi haƙuri ladan su da mafikin abin da suka kasance suna aikatawa Allah na cewa wallahu khair wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa lahira tafi alkhairi ita kuma ce tafi wanzuwa saboda haka ba za mu wato fifita yardarka ba da zaƙin bakinka akan abin da ubangiji su bani wata'ala ya yi mana tanadi malamai suna saɓanin cewa shin fir'auna ya zartar da kurarin da ya musu na cewa zai yayyanki hannayensu da ƙafafuwansu a tarnaƙe ya kuma tsire su a jikin ko a kan kututturan dabino ya yi wannan abin da ya yi alkawari zai yi ko bai yi ba wasu suna ganin cewa ya yi ya ce zai yi ɗin ya yi ba haka suke cewa da safe suna matsafa amma zuwa yamma sun zama shuhada daga matsafa sun koma shuhada cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bai na ashiyacin wa haha. har wato wani daga ubaid ibn umair tabi'i na annabi sallallahu alaihi sahabban annabi sallallahu alaihi da kuma qatada shi ma tabi'i a rawaito daga wajensa suna fadar haka cewa kano kanu awwalan nahari sahara wa akhirahu shuhada farkon yini safa kenan tunda abin da an yi shi ne zuhan to yamma na yi sun zama shuhada wato kaga kenan fir'auna ya zartar da abin da ya kurari wasu suka ce bai yi ba domin maganar tashi ƙarshe yake cewa fasofa ta alamun za dai ku sani wannan fasofa ta alamun suka ce yana nuna cewa ya dan ya jinkirta musu ko za su je su yi tsaya su yi tunani kuma shi kansa yana da buƙatar matsafan nan yana ga iya kashe matsafan nan to zai waye gari ƙasar tashi kuma shi mulkin nashi kan matsafan yake rayuwa saboda haka wasu ke ganin cewa bai yi ba ah, kuma ai Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi Musa da Haruna alkawarin cewa zai ba su galaba da su da waɗanda suka bi su an tuba wa mani taba kuma alghalibu da ku da waɗanda suka bi ku ku ne masu rinjaye ta ce to wanda ya nuna kenan ba zai samu galaba a kansu ba har ya yi abin da ya yi musu sannan kuma babu wani guri da yake nuna cewa ya yi Ibn atiya mai littafin al-muharrar al-wajiz tafsirin al-muharrar al-wajiz yake cewa duka abin muhtamil yana yiwa yi, yana yiwa bai yi ba babu wani nassi da yake tabbatar da cewa yi, babu kuma nassi da yake kore bai yi ba muka duba tsawon tarihin annabi Musa alaihi da Allah subhanahu wataala ya bayar a cikin alkur'ani wanda babu annabin da aka shimfida tarihinsa aka faɗaɗa tarihinsa aka faɗe su a gurare daban-daban irin annabi Musa alaihissalam inda aka fi faɗaɗawa akwai wannan akwai suratul a'raf akwai suratul hut akwai wannan sura suratul taha akwai suratul eh, shu'ara akwai suratul qasas amma duk inda aka yi bayanin ba inda aka sake faɗar wani abu dangane da su waɗannan matsafa a cikin suratul bakara Allah ya yi ta bayanin banu isra'il irin mawaƙif ɗinsu da abubuwa da yawa da suka yi ta nuna annabi musa A.S. da taurin kai iri-iri da suka rikarwa nuna da butulci amma ciki batun waɗannan matsafa bai zo ba shi yasa wasu ke ganin kamar abinda ya masa alkawar din ya zartar kuma a yadda fir'auna yake babu ne mai sauki yi hakan ba babu ne mai wahala yi hakan ba wasu kuma suka ce a'a bai yi ba saboda waccan ayar da ce an tuba wa ba kuma galibun ce to duk da cewa galaba ba ta nufin dan an kashe mutum saboda Allah an ci nasara a kansa dan an kashe mutum saboda Allah ba shi ne cin nasara a kansa ba Allah ya ce kataballahu la'aglibanna ana ana wa rusuli na riga na rubuta cewa sai na yi rinjaye da manzannina amma cikin manzannin Allah ko waɗanda aka kashe kashe kashe annabi eh, annabi zakariya kashe annabi yahya wanda yana nuna ba su yi nasara ba sun yi nasara sau haka ba wannan ce rashin galabar ba rashi to yi min nabiyin qatala aw taqra'a qutila ma'ahu rabbiyun kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama dhafu wama istakanu galaba shine a raba ka da aqidarka ayi nasarar raba ka da aqidarka wannan ita ce galaba shine an ci an ci nasara akan ka abinda da shi na gaskiya a raba ka koma ka ci gaba da abin da kuke a da Ko da ita ce nasara amma in aka kasa raba ka da wannan ko da an raba ka da rayuwarka to a ce an yi nasara a kanka an kasa yin nasara ne a kanka saboda haka in an ce ma an tuma wa taba kuma galibun da ku da wanda suka bi ku ku ne ke da rinjaye wannan baya nuna cewa dan an kashe waɗannan a sahara fir'auna ya kashe su baya nuna cewa ba a yi nasara ba to dai wannan matsala ce wadda babu wani nasi wanda ya yanke magana a kanta amma da ya yi kurarinsa kuma ya ce za su sani za su gani shi gaba wa mai ya tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum innahu man ya يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله انه من ياتي ربه مجرما للي الامر يكي ولا دوك يزوى وبنجي جنسينا من بابا fa lahu jahannama to ya cancanci wuta wutar jahannama la mutu fiha wa la yahya ba zai mutu a cikin ta ba kuma zai rayu ba waman ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati wanda kuma yazo masa yana mai imani yana mu'mini kuma hakika ya aiki na kwarai fa ulaika lahumud darajatul ula to waɗannan suna da sakamakon darajoji maɗaukaka jannatu adnin wato aljannatai na dawwama tajri min tahtiha anharu da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu, su khalidina fiha suna madawwama a cikinsu, su wa zalika jazaa'u man tazakka wannan kuwa shine sakamakon wanda ya tsarkaka daga kafirci da sabon Allah wannan maganar shin ci gaba ce da maganar waɗancan matsafa da suke gaya fir'auna bayan sun gaya masu da inna amanna rabbi rabbina da yi lana khatayana yana ma akrahtana alayhi min as-sihr Allahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu mujriman duk cikin magana su ce suna gaya masa cewa wanda ya zo wa ubangijinsa yana mai laifi ga sakamakonsa Nama wanda ya zo wa ubangiji yana mai imani ga sakamakonsa zai sami gidan aljanna kuma gidan aljanna zama ake a ciki a dawwama har abada to malamai sun kashi gida biyu wajen tantance waɗannan maganganu da suka zo daga baya shin na ci gaba ne na waɗancan maganganu waɗancan matsafa ko ku a'a a nan ubangiji su wata ala ya shigo da wannan magana ne kamar su zan tunatarwa da wa'azi kamar ƙarin bayani ko ta aliki akan abin da ya gudana abin da ya faru a baya to wasu sun ce wannan duk yana daga cikin maganar waɗancan matsafa su suka gaya wa fir'auna wannan magana a matsayin wa'azi suke masa suna kuma masa bayanin ga abin da yasa suka yi abin da suka yi na imani da annabi Musa alaihi salam wasu kuma suka ce a wannan maganar Allah ce da yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ya faɗakar da shi ya faɗakar da al'ummarsa akan munin abinda fir'auna ya aikata da kuma kyan abinda waɗancan matsafa suka aikata kuma da zama gargadi game da wasu miyagun abubuwa da kissar ta ƙunshi bayani a kansu waɗanda cikin malaman da suka tafi akan ra'ayi na farko ne cewa wannan maganar ta matsafanci ci ne suke yi ci da wa'azi ne suke yi wa fir'auna akwai ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassirin akwai ibnu kathir akwai eh, shaukani tafsirin safatul qadir da wasu duk suna ganin wannan magana ci gaba ne da daga cikin maganar waɗancan matsafa har ma al-qurtubi cikin tafsirinsa jami'ul ihkamul qur'an yake cewa wanda cikin malamai yake ganin wannan maganar ci gaban maganar masu tsafi ne yana cewa wala Allah wannan wannan maganar su kansu masu tsafin sun samu sanin ta ne kore daga Musa sun ji wannan magana daga Annabi Musa a.s. ko sun ji ta daga Banu Isra'il wato wannan kamar tambaya ce shi Qurtubi yake ansawa a domin za a ce mutanen nan matsafa ne tsafi kawai suka sa a rayuwarsu an taho da su da garuruwa daban-daban aka su gaba Annabi Musa abinda Annabi Musa musu ya musu wa'azi kafin su fara ma wa'azin da ya musu baya da tsawo wa kuma la taftaru ala allahi kadiban fa yusitakum bi azabin wa qad khaba man iftara wannan shine abin da Allah ya kaito mana cewa ya musu wa'azi da shi haka ba su ta ina suka san cewa duk wanda ya mutu yana kafiri zai shiga jahannama kuma a jahannama ba zai mutu ba shi ba matacce ba shi ba mai rai ba dole ba zai a sani ba sai in akwai karantarwa kuma ta ina suka san cewa wanda ya mutu yana mumini ya yi aiki na kwarai yana da darajatul ula darajoji maɗaukaka wato wani kan wani wani kan wani kuma aljannatayya ne waɗanda aka shige su za a dawwama a ciki har abada to ta yaya suka san wannan har suke gaya fir'auna wannan maganar to su ce ta yiwu ta yi sun je su daga annabi musa alaihissalam saboda ai labarin annabi musa ya bazu ko ina tun kafanin su zo sun ji labarinsa duk abin da aka yi a fadar fir'auna kuma aka yi abin da ya tashi hankalin fir'auna dole labari zai bazu fir'auna ba karan mutum ba ne babban mutum ne haka a zo a ce ga wasu mutane guda biyu sun zo fadarsa kuma ga abin da suka zo da shi ya girgiza shi to labarin sai ya fita sai kuma ya watsu to kuma duk irin maganganun suka gaya masa a lokacin zai za a rika fitar da labarin da waɗannan maganganun to suka ce daga cikin abin da suka ji ne ko kuma a'a a lokacin da suka ɗan gana da su da ya gana da su kafin ya shiga shiga filin daga a lokacin ya gaggaya musu cikin maganganun da gaya musu akwai wannan ɗin don haka daga wajen suka ji wasu suka ce a'a za su iya ma jin wannan aqidar mai kyau daga banu isra'il ga banu isra'il ai cikin su akwai mu'minai wanda sun yi imani ba su yarda da fir'auna ba shi yasa ma aiki kama su yana azabtar da su saboda su suna da risala tsohuwa tun kafin zuwan annabi Musa alaihi salam akwai annabi Yusuf da shi da mutanansa da mahaifinsa da ƴan uwansa sun zauna a Masar kuma dukkaninsu mu'minai ne kuma dukkaninsu daga cikin banu Isra'il saboda ka tana yiwa daga ƙurɓishin wannan karantar ne su ma da masu bincike ne wajen neman sanin abubuwan su har suka karanta wannan to amma kuma san duniya ta hana su su bi gaskiya Da haka tana yiwa daga wannan suka ji sanan mu'minu ali fir'aun ai yana nan duk da cewa yaktumu imanahu to amma dai ya nuna cewa akwai hanyar da ake samun wannan sako a cikin jama'a har ta kai shi kansa mu'min ali ya yi imani ya yarda da Allah subhanahu wataala ga kuma wa'azuzzukan da ya ta yi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kaito mana a cikin suratul ghafir suratul ghafir ko suratul mu'min to da haka za a iya jin sanin waɗannan abubuwa duk daga wajen su su ce a'a za su kuma iya sani eh, Allah zai iya musu ilhamarta Allah kan yi wa mutum ilhamar abin da yake daidai ko da bai karanta ba amma kuma kaito su maganganu daga bakinsa kamar wani wanda ya karanta Allah ya saki wato gaskiyar a bakinsu musamman ma a wannan lokacin da suka samu wannan sharafin suka samu wannan ɗaukakar suka iya tunkarar a zalimi irin fir'auna su gaya masa gaskiya ubangiji na iya musu wannan karamar ya sakar musu wannan gaskiyar a bakinsu har su faɗa masa wasu kuma suka ce a wannan maganar Allah ce kamar ƙarin bayani ne kamar ta'aliki ne akan ƙisar da ta riga ta gabata kafin a ci gaba da ƙisar an kai wata gaba kafin a je ƙarshe Allah subhanahu wataala shigo da maganarsa ga annabin sallallahu alaihi wasallam da al'umma wanda cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai akwai mai tafsirin al da alwajiz da al haka na ibnu ashur shi ma yana gani yana gani wannan ba zai zama maganar maganar waɗannan ba shi hujjar ibnu ashur ne duka inda aka ba da ƙisoshin wannan mutanen waɗannan matsafan Alƙur'ani babu inda aka faɗi wannan gabar cewa sun faɗi ta saboda haka shi yasa yake ganin cewa ba magana su bace maganar Allah ce ana gaya mana lokaci yayi za mu tsaya a nan abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh